kai tafiya ne da ita fa? malamai suka ce bai halatta ba ka gwabi tsaya a cikin matattakin ka kai tafiya da su sai ka yi ƙuri'a in za ka yi tafiya sai ka yi ƙuri'a wacce rabon ya fito da ita za a yi tafiya kai ƙuri'a kuma sunan na za ka zana sunan wacce da wacce da wacce sai ka kawo wani ɗan yaro ko wani mutum wanda bai san abin da ake ciki ba ya ɗauki ɗaya wacce take da rabon sai ka ɗauke a ɗauki sunanta to da ita za a yi tafiya kai to bayan ka dawo daga tafiyan yaya za a yi ka yi kwana goma da ita a hanya ka dawo wa'ansu malamai suka ce sai ka biya wa'ancan kowace kwanakin da kai mawasa Wa'ansu malamai suka ce a'a ba lallai ba ne ai ita ma ko da take tana tare da miji a cikin tafiya ita ma ai ta sha wahalar tafiya rabonta ne ta ne yayi yawa yasa aka fito da sunan aka fito da sunan majinta to to da yawa tambayoyin da suke zuwa malam ya halatta mutum ya shiga ɗakin matar da ba ita ba girki ta bane yau to ga abinda manzon Allah sallallahu ga abinda Aisha ta faɗa zamar aure zama ne na jin daɗi ba zama ne na tashin hankali da fitina da faɗa ba abu ne da yake in ya shigo ya kamata a fitar da shi amma in kuka mai da shi zama ta fitina to rayuwa ta lalace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da mata tara zai raba musu kowa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya aka ce karshe kafin ya kai ta ya an kai kwana tara za ta zauna kwana tara ba ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai suka ce a'a takwas yake rabawa don sau da binta zama ita ta yi yadda hakkinta ta kara sai yasa sai a ba biyu sauran ɗaya ɗaya to yaya aka yi sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kullum sai ga hadisi nassi daga sahih bukhari da muslim babu kan babu an anas babu ma yajibu fihi ta'dilu bayna zawjati wa ma la yajibu wannan cikin mai da al-awsar kenan sai da muntaka al-akhbar an anas qala kana lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tisu nikwa وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا إلى تسع فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها رواية تبيتتي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها رواه أحمد وأبو داود بنحوه وفي لفظ كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن متفق عليه زيد عائشة رضي الله عنها تشيك manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kullum sai ya shiga cikin ɗakin kowace a cikin su a gaisa a yi jira a yi menene amma babu saduwa duk sa'an da ka sadu da ita ranan girkin wancan sai ka biya mata sallama ya halatta ka shiga ɗakin wacce ba girkin ta bane ko bai halatta ba yanzu dan wannan baya nuna cewa babu adalci dan kowace ranan girkin wacce sai ka je ka gai da wacce da hira hankalin ke kwanta ranar girki da ita ma sai ka je yurin wacce to me ya za faru na zalunci a ciki shi ne suka ce abinda ma suke yi shine yau girkin wacce sai matan duk zai su taru gidanta da daddare manzo Allah ya zo a ci abinci a yi a yi menene sa'annan kowa ta tashi ta koma gidanta in haka to amma sun dauka cewa lallai kishin nan ba ya tashin hankali ai kone kone ai fada ai shiga dubu ai ba addini bane tana zaune shekarar ta 20 bata iya sallah ba wallahi bata yi alwala ba bata san tauhidi bata san Allah ba bata san sallah ta yi ko bata yi ba wannan duk bai dame ta ba amma in bata yi kishi bata yi tashin hankali bata yi fada ba wai shine kuskure wurin ta tare da cewa da kin fahimta ko kai ne gidan ka fahimta sai ku zauna lafiya lafiya sai a zauna a cikin jin daɗi abinda zai zo na ɓacin rai shine rayuwa ta duniya in ɓacin rai ya zo ya tafi ba za a gina rayuwa ce a kan tashin hankali kullum ba ma'ana ka guda hudu ne ya halatta yau girkin wacce suke da hakkin su raba ɗaya ɗaya ɗaya ko biyu ko uku ko hudu hudu amma yau girkin wacce ita ce za ka je ka kwana gunta bai hana cewa ka je ka gaida wasu ka zauna ku yi hira ku yi menene ku yi ta'i ka ji daɗi ka ji daɗi ka je wurin ku yi hira kai ta'i ka yaushe za ka bar har sai bayan kwana hudu kuma ka sake zuwa ku gaisa ba ta ganka ba me yake ciki me yake ciki sai kuma da yake girkin ranan ki ne aka je wurin wace wa'an su tambaya suke malam yau girkin wace ya halatta ya shiga ɗakin wace ma ya ajiye riga ko ya ɗauko riga rayuwa tashin hankali aka kafa Allah ya ce hunna libasun laku wa antum libasun lahunna su fitira ce ka gare ku ku kuma fitira Allah ya ce litaskunu ilaiha dan ku na ta zuwa gare ku to za a kafa rayuwa a cikin bakin rai a cikin tashin hankali a cikin rashin jin daɗi wani daɗi za a ji a cikin rayuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata su suke bada labari su tara ne na ka ce yau wacce yau wacce kafin a kai ran wacce kwana tara ba za ta yi hakuri kullum ba ta zama aiki ba aiki sallallahu alaihi wa sallam shi yasa kullum zai je gaida wacce suka ce in yayi sallar la'asar sai je wurin wacce a gaisa ai sa'i yi hira yi menene sa'an ne sai je wurin wacce har karshen wanda za a shiga wurin ta ita ce wacce take da girki shike nan sai a kwana wurin a wata riwayar Anas suka ce duk baki ɗaya. sai su yi ma wacce ake girki fara su je su zauna a wurinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo sai a shiga hira a shiga taɗi a shiga menene da lokaci ya ɗanyi, sai kowace ta tashi ta koma gidanta sai a bar mu mai girki ranar ita ke da yo menene ya fi haka to haka kai ma za ka iya ka gina rayuwa a gidanka waɗannan matan da kake da su guda biyu ko uku ko hudu ba sun zo a yi tashin hankali ba ne sun zo a yi zaman lafiya ne abin da ke faruwa ce ɗan ne baya son a zauna lafiya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yake duk kun aka waye gari ɗan sai zai kafa alharshin a kan ruwa sa'annan ya aika ibilisai a cikin duniya suna yawo suna barna kowa ya je barna sa'annan da yamma zai kawo rahoton abin da ya yi wannan hadisi ne sahihi ba tatsuniya ba yana cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yana cikin sahihi muslim kitab wa kana arshu ala al-ma'i wannan wa kana arshu al-ma'i magana ne game da Allah madaukakin sarki don a tabbatar ma da cewa al-arshi zai zama a ruwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka wayi gari iblis shekan sai zai kafa gadon mulkinsa arshuhu ala al-ma'i sai zai zama ya kafa a gurin sa'an nan ya aika ibilisai su je suna ɓatar da mutane da yamma kowa ya zai kawo rahoton abin da ya yi da yamma wannan zai ce ai da naje sai da na sawa ne ya kashe wani sai ce ba kai komai ba ai wani da na same shi sai da ya shaji ai ce ba kai komai ba ai wani da na tunzura shi sai da ya zina sai ce ba kai komai ba ba kai min abin da nake so ba zuwa can ɗaya sai daga hannu me kai yace ai da na shiga gidan nan sai da na raba ta da mijinta ko da na raba ta da matar sai na raba ki da matar sai ce kai ne kai abin da ka tantance a ta ga matsayin ko promotion ma'ana kai ne kai abin da iblis ke so ma'ana ce dan babu abin da yake so a cikin rayuwa kamar raba aure sai ta yar matsala kankani kankanwa an ta tashi sai kaga kowanne ya hau ba baya ji baya gani ba ta ji baya ji ba komai bane kina son shi yana son ki ba daura aure yo me kuma ya kawo tashin hankali kullum sai an ne lokacin da wata matsala ta tashi yar karama a ba shi hakuri ya kiya har ya ko yake yi a ba ta hakuri da kiya har ya take yi bukatan shi dan na biya aure na mutuwa sa'annan sai a duk inda malami yake sai an bi ana neman fasawa malam na zana wasiƙa ne wasiƙa na zana zai na saki mata ta to uku abokan na suka karba suka kike ce wasiƙan aure ya mutu ko bai mutu ba amma ai kullum kana zaune sai ka samu wa'annan tambayoyi malam mutum ne ya fushi ya saki matar ka uku ko ka sake ta uku in kai fushi ka sake ta ɗaya ma Allah ya baka dama aka ce ka sake ta in kafin ka kafin ka sake ka in sai matsala ta kici ta kike yi aka ce ka sake ta so daya kuma ta zauna tana cikin gidanka ɗakin ka za ta yi idda wata ko duk inda ka kai da kici ko kai ne ifiritu ba za ka huce ka dawo ba to amma ka sake ka sai ka ce ko kafin ka sake ka sai ka ce ka tafi ka tukunna ko sai ka kore ka tafi gidansu tana zuwa wani kuma ya gani yana so shi kenan bukata ta ba ko Allah ya baka daman ka sake su in matsala ta kici da kici tana ɗakin ka wata za ta yi idda ko uku ko nan gukin ka aika hutu a wannan lokacin ba ta da zabi da ta ka koma da ita ba ta da zabi to amma ke dan sai zai ce ka fitar da ita ta koma gidansu tana koma gidansu ke dan sai zai nuna ma wani sai ga kyakkyawan mace ta zo je ka neme ta sai ta je ta ce ba ta gama idda ba aka aure ta ya kullum haka kake yi mutum ya aure mace ba ta gama idda ba mutum ya saki matar su uku yaya za su yi ita kuma ta je ta ji malamai ta ce ai ita an ce mata za a koma yaya za a yi babu wani abin da yake kawo haka sai ke san abin da ke dan ya fi so kenan ya fi son raba aure da a ce an kashe mutum yasa kowanne cikin rundunan da ya aika su zai yi karna zai zai ba daga abin da yi wannan na fada sai ce bakai ko ma fa'alta shay'an haka yake cikin nafsi a cikin sahih muslim daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan ya ce da na je sai da na sa shi shagiya wannan ya ce da ya kashe mutane sai da sai tun ba kai komai ba karshe sai ɗaya daga hannu mai kai ya ce ai da na shiga gidan nan yau sai da na fitar da wacce duk sai da na raba shi da matan shi yake anta anta anta kai ne ka tantance to yau ma'ana kai kai abin da ake so shi sai a mai da hankali sosai in ka sake ta so tana gidanka har ta gama idda so uku in ka ga dama ka koma da ita ba ta da zabi amma in kai hushi ke kai ce kore ta je gidanku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk sa'an da mace ta huska to tana tafiya sai ke dan yaje ya rufe kanta yake ta fi dukkan mata kyau haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi ne fa duk sa'an da ka ga mace sai maka kyau ko za ka ja hankalinka maza Allah ke tashi ka shiga wurin iyalinka fa inna fiha mislan nasiya dan fa inna almar'ata tuqbilu ala surati shaytan wa anna zanti tukada ga halka ma'aiki sallallahu Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare fa inna almar'ata tuqbilu ala surati shaytan ko da matarka ta fi ta kyau sai ke danye sa mata wani kyau da kake gani kamar wani abu ne daban ba komai bane sai ɗan ne kawai za ta ja hankalinka ne za ta ruɗe ka ne za ka karkata ne to Allah ya rufa ma cikin kana da mata sai ka tashi ka je wurin ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa inna fiha ma fiha abinda duk wa'ancan ke da shi din wannan tana da shi to me kai ka yasa a zaman aure ana zaman aure ne don a zauna lafiya don a samu zuri'a masu albarka dan a zama su kira Allah Allah yake hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ko su kira ce game da su ko kuma su kira ce suna su kirce ku kuna su kirce su to yau da ka je ka ce da sura ka kai tafiya tsarara ba yau da ka je ka ce da sura ka kai tafiya tsarara ba tare da cewa dukkan ku da ke da shi duk ƙarya kuke yi ba za ka iya zama ba sai da mace mace ba za ta iya zama ba sai da namiji to me ya kawo tashin hankali ban da ke kowa ce ce shi kowa ne ne kai hakika na rayuwa ke nan to in kuma aka shiga shiriri ta ta rayuwa sai ka rinka jin cewa ai za ka iya yin kaza za ka iya yin kaza za ka iya yin kaza sai ka fada shi ka ga cewa ka karo ma kanka aiki mutum kowa ce ce ta in ta yi karfin hali wata ɗaya wata biyu wata uku sama da wata hudu sai da ta ba ta tare da ni wannan daga da nassosin shari'a kuma da nassin mata waɗanda suka kware wata rana sai na Umar yana tafiya a cikin Madina sai ji wata mata tana ce fa wallahi laula Allah tuhsha wa aqibuhu la yuhziha an hadha sarir jawanibu kace ba domin wata mata tana kwance ta ji damuwa kace wallahi ba dan tsoron Allah ba da an girgiza shin kidan nan sai na Umar sai ji wata magana ba ta da daɗi kashi gari sai a kawo ta ce baiwar Allah me ya dame ki ne me ya same ki ne menene me ya faru tace mijinta yana cikin dakaran da aka gaisu yaki ribadi suna nan suna yaki wata nawa kenan wata hudu wata biyar sai sa ta kasa hakuri sai sai na Umar ya fita sai ta ke shiga wurin Esther Hafsa matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ya Hafsa zan tambaye ki magana kada ki bare komai ba kace to ba sai ce zuwa yaushe ne mace za ta iya hakura ba ta tare da mijinta sai ta ce zuwa wata uku zuwa hudu za ta iya abin da ya sama da haka sai karfin hali daga nan sai na umar ya kafa doka duk wanda aka aika cikin rundannan yaki in ya wata hudu a dawo da shi wurin iyalin sau'in su wannan yana da sayyidina Umar ya haddace yana yana karanta alqur'ani ya san hukunce hukuncen shari'a amma sai da ya tambayi yarsa yace kya ga zan tambayi ki magana kada ki boye min komai ki ga min gaskiya abin da ke ciki to me tambaya mace tana iya hakura ba ta tare da miji zuwa yau sai ta ga zuwa wata hudu abin da ya sama da haka sai karfin hali dalili shine duk sa'an da aka take mace sai a ce ya tarabbata bi an na salatata furu'i arba'ata ashhurun wa ashra ba haka bane saboda bayan haka tilas za ta shiga wani hali na bege na bukata ta sai ta je aure in kika yi makanki shiririta za ki shiga cikin wahala da ba za ki iya warware makan kanki wannan rikici ba haka kai ma abin da ake bukata gare ka ba za ka taba samun daraja a inda kake ba sai in kana da mata to wacce take sutura gare ka wacce take ba za ka samu daraja ba sai da ita kace ita ce a banza ko ce wanda yake sutura a gare ki wanda ba za ki wadatu ga barin shi ba fiye da wata hudu ba za ki samu daraja ba ko ce yar wace ke sai in kina tare da miji don ba daraja ba ce ba daraja ba ne wurin mace tana gidansu ko wane ne ubanta ko wace uwarta abin da ya mata daraja tana gidan mijinta ko wane ne shi ko da talaka ya mata daraja hmm. to amma me ke faruwa shaidan ya san in ya kai da nan ya fita a cikin wannan alkhairi zai faru za ka zauna lafiya mijinta zai zauna lafiya za a samu zuri'a masu albarka taruwanci ya mutu an kafa taruwanci babu matan gudu izinin babu kowa to shaidan in ba wannan ake yi ba shi ba shi da rabo ba shi da rabo to shi yasa sai ya je ya shiga ya zuciyar wannan ya zuciyar wannan a nemi a hada kai a dawo kan abu har a gaji a rasa ba komai ba abin da ya masa ba abin da ya masa dan wani abu ne kawai idan ya shiga tafiya tafiya garin na tsinkewa igiyar na tsinkewa shi ke nan duk inda malami yake cikin kasar nan sai ya biya ne masa kawai me yake so yana so ya ko dawo da matar ya shi da sata ita kuma ta kasa zama da kanta za ta ce taje ta yi fasawa an ce ya halatta malam na saki mutum ya saki matar su so uku ya hukuncin eh uwa ai eh, ka saki matar ka so uku har waɗanda suka ce kika so uku a cikin kalma ɗaya ana mai da ita ɗaya suka ce sai a tambaye shi niyyar su tsakanin ka Allah niyyar uku kai ko ɗaya niyyar uku kai ta rabu ko rabu kenan har abada sai ta auri wani Allah ya rufa ma asiri ga bata mutunta har malaman da suke cewa in mutum ya saki matarsa to uku cikin kalma ɗaya ana iya mai da shi ɗaya su kansu suka ce sai an tambaye shi a lokacin da kai wannan menene ne mai kike niyyarka kana niyyar kika uku ne ko ko a'a kika kai kai niyya dan ka tsoratar da ita ne kuma hukunci tsakaninka da Allah in niyyar ka kika uku ne kika ta abu kuma to ku ba ka da hanyar komawa da ita sai ta wani auren kuma ba ka da halin da zaka je ka hada baki da wani ya aure ta gobe ya sako ta ka aure ta manzon Allah yake la hatta ka usailata har abada ba zai taba yiwuwa ba sai in ya aure ta aure na musulunci shi kansa ya ga cewa zai ya rabu da ita kuma sai an samu saduwa duk wanda ka je ka hada baki da shi ga kuɗi je ka aure ta amma kada kai kaza kaza kaza ka fako ka zan koma da ita wannan Allah yana kallon ku Allah ya ce la'ana Allahu al-muhallil wal muhallal haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya la'anci wanda ya aikata haka da wanda aka hada baki aka yi haka da shi in kana jin fatawa daga mutane za ka yi mamakin halin da mutane ke ciki na zaman auratayya to ga tambayar ka ga abinda nana Aisha take nana Aisha take wa an Aisha ta qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma min yawmin illa wa huwa yatufu alaina jami'an imra'atan imra'atan fayajnu wa yalmas min ghairi masifin حتى يسمي إلى allati هو يومها fa عندها أبن abinda ake yi mutum za a ce wurin su yi hira ba dan ya ji daɗi ba ne abinda ake nufi shine in ka je ka da ita to ranar girkin ta wannan lokaci ita ma waccan da kai ma ba da izinin ta ba sai ka je ita ma ka da ita in kuma suka baka izini wacce ta baka izini da haka na ce maka da yake abin da kike nan abin da ake so yancin dan adam ba inda aka taba samun su sai wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da dukkan su sun san ya fi son ya fi karkata ya fi son Aisha amma ba ya da lafiya sai ta tambaya aina ana gadan aina ana gobe ina ne gobe wa ke girki gobe wa ke girki har sai da ya ce musu za ku ba da izini in je sai ya jinya ɗakin Aisha suka ce sun ba shi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wanda yake duk wani halitta da ta sani manzon Allah ya fi wannan mata da suke mene duk abin wa'in suka ce ma ba wajibi bane akan sai raba rana tsakanin iyalinsa amma sai da ya nemi izinin ko mun duk wanda yake da hakki kada ka ga kankantar shi hakkin za ka duba in ka tashi ka tashi hakkinsa yi zalunci wanda zai kama ka din nan karami ne ko babba ne Allah madaukakin sarki shi zai kama ka shine ya shine ya hana zalunci shi yasa in kana son lafiya za ka iya shigar da sulhu tsakanin matanka malamai suke suka ce a cikin ayar wa in imra'atun khafat min baliha nusuzan aw iraban fala junaha alayhima an yasalaha bainahuma wa sulhu khair suka ce ya sauka ne a cikin eh, sauda bintu zam'a ko kuwa kowace mace kina tare da miji shi da za alaman cewa yanzu ko kin tsufa ko yana so ya rabu da ke za ku iya Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ce za ku iya da ce kaga abin da nake so ka bar ni ina cikin aure na amma na ya ce maka wa'ansu abubuwan in kina da kuɗi ki cikin ɗauki nafaka in ba ki da kun ba zancen kuɗi ba ne ki ce ranar girki na na ba ka izini ko ka zo gona ko ka je tsoron wasu sanadin da za ku yi nan haka sauda yar zam a tattai ta aikata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya aure ta bayan Khadija wani suka ce a bayan Aisha amma ijma'in malamai cewa sai da ya dukuli da ya ita kafin Aisha suna nan sai ta zo ta tsufa wani suka ce sai ta fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yana so ya kace ta wata riwaya suka ce ya kace ta ma sai ta je ta zauna a kan hanyar da yazo ya ce ya rasulullahi ka san na girma yanzu ba na bukatar namiji ko yace eh dan Allah ka sake ni kake tambaya shi ka sake ni ne ba babu abin da nake so shine na ga ina cikin tare ina tare da matan ka hasa muku mahadu lahira don ta san cewa matukan ta muku tana karkashin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana tare da shi a cikin aljanna a yanzu ba a yi lissafi da hankali mara kyau sai a ce ba ta da kifi ba ta da zuciya ba ta da menene duk sa'an da al'amurra suka zo maka in za ka iya kauce masu duka sai ka kauce inda za ka iya kauce masu duka ba nemi ka kauce ma ɗaya in ya so karnar abin da zai same ka zama kaɗan ne aka fi kabu a kansu bararai ita tana ganin cewa to me ka yi fushi ta ce kifi ya ja ta a fashe ta masu ta ka fara ita da aljanna sai yadda hali ya yi sai ta zabi cewa in kana tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama har ta mutu kana tare da shi a cikin aljanna sai ka zabi abin da ya mata yanzu ba ka da hankali yanzu za ka ba ka da hankali kana da hankali dan ta zabi abin da ya mata dina take to shi kenan na dauki kwana na kara ma Aisha ran girki na na kara ma in an raba mu kowa ɗaya ɗaya Allah ka san Aisha ya zama cuta ta ya sai ta hakura sai manzo Allah ya yarda mata haka ta zabi aljanna a ce ba da hankali a ce ba ta da zuciya ita ta ce da kike kiji ba kiyo sallah ba ba fi ce da kike fada ba kiyo ba kiyo ba kiyo alwala ba ba ki san tauhidi ba duk sa'an da mutum yake ya zabi Allah madaukakin sarki ya zaɓi abin da yafi don haka kai ma cikin iyalanka matanka biyu ne matanka uku ne matanka hudu ne za ka iya shigar da sulhu tsakaninsu ka fi karkata zuwa wacce wannan babu ma'abucin da zai yi inkarin wannan aka ce fala ta miru kullal maili fata ruwa kal mu'allaka a batta cewa ba ta da mutunci ba a kula da ita kamar ba ta da wani wani daraja wannan shine aka hana aka ce ka ba kowa hakkinsa amma kasancewar zuciyarka ta fi karkata zuwa wurin wacce babu mahalukin da ya cikin wannan dan ko ƴaƴanka ka haifa kai da ka haife su za ka ka fi karkata ka fi karkata bisa kaya duk suna maka biyayya ɗaya wannan zuciya ce ba mai iya mallakar wannan yasa duk sa'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi rabo tsakanin iyalinsa sai ya Allah madaukakin sarki wannan ne rabon da nake iya yi kada na yi adalci abin da ya fi karfi na Allah kada ka rike ni da shi wannan shi ne abin da yake cikin zuciya tilas sai zuciya ta karkata zuwa wurin wani Tana da kuɗi ne kana da mukami ne kana da menene duk abin da kake da shi in kana son ka zauna lafiya a gidanka da iyalinka su kika ka aiki su biyu ne su uku ne su hudu ne za ka iya shigar da sulhu tsakaninku da hikima a tsanake a cikin kwanciyar hankali sai ka zauna lafiya sai kuma ku zauna lafiya su ma su zauna lafiya amma halin da ake ciki na mace su fandarewa addini mata su fandarewa addinin Allah zaman aure ya zama kaza ya zama kurkuku ya zama sai da hakuri yo ina za ki ba sai kin hakuri ba a duniyan nan ina za ki saka kanki ba sai da hakuri ba duk abin da kike kaho da shi kina da ke kina da aiki ki fita bakin titi cikin sanyi kina jiran mutanen ki 30 ba hakuri ba sai da hakuri ba ki je wurin aiki ida da rana da azhar ki zo cikin rana ki tsaya minti talatin kina kina jiran mota ba sai da hakuri ba ki je wurin aikin ki kai kina lallashin kina fama yaya za a yi tsakanin ke da wanda ke sama da ke ko ministry ko wurin aikin ki wai dan kada a kore ki ko ba ba sai da hakuri ba wa'annan duk tun da za ka karbi wa'ansu yan tamani kin san hakurin wannan yana da kyau shi ne ki hakuri zama gidan aure shi ne yake da wahala duk inda za ki sa kanki a cikin rayuwar nan yanzu sai kin yi hakuri kina da kuɗi ko ba ki da kuɗi kina da aiki ko ba ki da aiki kina da sana'a ko ba ki da sana'a inda an zo duniya ɗin sai da hakuri to shi ne Allah da sun sarki ce wasta'inu bis sabri was salati ku nemi taimako a cikin rayuwar duniyar nan da kuke gani da hakuri a kai da sallah da bin Allah shi ne za a yi a samu sanyin rayuwa sanyin zuciya a cikin rayuwa amma duk wanda ya rude shi ya fito da ke ya ce ki fito ya maza da ke kan hanya duka aka samu muku aiki balle mata su fito duk baki ɗaya ba ki san in Allah yana son ya jarrabe duk da aikin da kuɗin sai Allah ya jarrabe ku kuɗin ba sa biya miki bukatar komai ba kafin su kawo albashi invitation gayyata biki su zo kuɗin sai su tafi aiki shekara ki kasa aiki kasa ajin aje komai ba wannan kuɗi da kike tara ba ki in Allah kike son ki fandare ma zai iya jarrabe ki da shi ba kin dan kwari na naira uku ko ma naira saba'in ba yanzu za ki aje kuɗi wannan kuɗi da kike tunkaho da shi da Allah zai jarrabe ki tun takarmi sawa na naira goma ya koma naira mai kan ba yaushe zaki aje kuɗi wannan kuɗi da ke tunkawo da riba san Allah zai jarrabe ki tun a tamfanta da ake ɗaurawa na naira ashirin ya koma naira dubu ba yaushe ki ƙara kuɗi wai kan karfin Allah za a yi a samu jin daɗi Allah maɗaukacin sarki ana bin shi ne sau da gaba ana bin shi ne a hankali abinda Allah yake a yi haka za a yi yau haka kai ma namiji dan kawo lakanta aure ko kawo lakanta matar aure ka fita kenan kuɗin da kake gallaza musu da shi ka ce ba za ka taimaka musu shirya su zama auren ba ba shi za ka ɗauki ba ya mure ba ka kayan mota wacce ba ta da kyau ba su da kyau ba kace ba ka da da ba ka da lokacin da zaka zauna cikin iyalinka kullum kana wurin maganaiza kana wurin makaniki dukiyar da ba za ka ɗauka ka tada addinin Allah ba sai ka ɗauki abin baburinka ko abin motarka da ake sayarwa ka san ana sayarwa naira goma sai ka je ka sai shi naira mai kyan kuma kana da fargaban cewa wai tayuwar ba da kyan ba dai kuɗi ne baka son ka rabu da shi ba sai ka rabu da shi kuma ba lada wanda ka ciyar da shi inda za ka samu lada ka samu yarda ta Allah madaukakin sarki da shi ne za ka yi ka samu lafiya shi ne za ki samu lafiya kowane bangare yana da nashi laifi yana da nashi kuskure abin da yake faruwa shine duk sa'an da aka tashi sai a ce matan ne ba sa ji ba su da hakuri ba su da zama ba su da menene babu mutum kaya da zai zauna ya kawo muku Yadda za a zauna a warware wannan muskila da ake kowa yake muke yana da wannan tunanin ƙarya yi sai kowa ya zo ya zauna an tabbatar da cewa gaskiya ake so ita mace ne yake damun ta take wannan abubuwa matsala ɗaya ke damun mata duk baki ɗaya suke wannan abubuwa da suke gani shine rashin tabbas cikin komai rashin tabbas wannan kishiya da za ta zo za ta bata lafiya ko za ta zo ta yi mata fitina ko za ta zo ta fitar da ita wannan mijin da take tare da shi zai zauna da ita ko zai zai kore ta wannan jin da ajiye suke ciki zai dawoma ko zai zai kare ba shi ne ba rashin tabbas da ke cikin rayuwa shi yasa abin da kike wa gudun shine kada kishiya ta zo ta tayar miki da hankali ko to gudun kar kishiya ta zo kin tayar ma kanki hankali har abada kin zama kishiyar kanki kenan ko annasu min khawfil faqri bil faqr abin da kike gudu kenan sai kai cikin zama kishiyar kai mijinki ya zama kishiyar ki iyayen an dangin mijinki duk sun zama kishiyoyin duk sa'an da kika ji komai hankali ki baya kwantawa yau me kishiya za ta zo ta yanke miki rashin tabbas ne yake kawo musu waɗannan in ana so a zauna lafiya sai an zauna a fito da komai karara so ake a zauna lafiya ga surutan da ke damun mu muna son mu magance shi sai a shawarci an musulunci sai a samu magani amma ki fita ki aiki ki samu kuɗi ko ki samu kuɗi wallahi zai warware miki muskilar ki ko ɗaya Ka wulakanta matarka ka fita daga dare sai sai a jihu sai karfe biyu sai asuba ka dawo sai biya maka bukatar komai sai kowa ya dawo kai ne ka sabbaba mata rashin son ta zauna din dama laifin kusan masu yawa kan maza yake shi ne yake kawo musu su ma suna ke ɗan na suka nan hanya in ba haka sai za ka je ka auri mace ka zauna shekara biyar shekara goma tana cikin kulle ba ta aikin komai ba ta sana'a ba ta komai gobe jibi kana fita ka zai kai kai ka ga wata wacce take ta taso yanzu ta fi kurufiya sai je ki gidanku tana da shekara goma ba sana'a ba komai gidansu ba su da kuɗi ka kore ta in kai da kake mauriyar ta kace ta zuba waye zai je dauke ta rannan in ta fita gidan gidansu ba wadata ita kuma ba ta da komai ina za ta fita kanta ne wata sana'a za ta yi rannan wata sana'a za ta yi rannan da wannan hali da yake kasancewa shi ne yake saka musu kuma ba ta yi ta fama mara ta je ta samu kaza sai sa duk wanda ya zo kira su sai su fahimci maganarsa da wuri da sauri ba sa fahimtar cutar da ke ciki sa'an nan namiji kai kawai gari ba ruwanka da ƴaƴanka ba ruwanka da matarka da ƴaƴanka yaya za ta yi ta hayayyafa tilas ta tashi tsaye ko da a ce ka ɗauki nauyin ta yadda ya kamata ƴaƴan da Allah ya azurta mu ka ɗauki nauyin su yadda ya kamata to tilas ka tilas ta ta zauna kuma tilas ta zauna amma kai da take fita kullum tana kan titi yau ka duk sa'an da mutum ya gama ci tana tafiya abin da ke dan ke kawo cikin kwakwalwar sai ka tunane mata ta ba da kaza wasu tana da kaza abin da ke dan ke kawo wa sai ya zo ya dagula maka rayuwa da tunane mata ka ta fi ta kyau ta fi ta daraja amma sai ce ita tafi dama manzon Allah ya ce al mar'atu tuqbilu ala surati shaytan mace duk sa'an da ta gabato shi dan sai zai rufe ta yana gura maka kyau komin munin ta kuwa komin kazanta ta komai ke tare da ita yasa malamai salaf suka ce iza iza zakarta iza nazarta ila mafatin almar'a fanzur aw tafakkar fi manatiha ya abin da yake faruwa kenan babu magani ba abin da zai magance wannan hali da muke ciki sai kowa ya fito ko ake a zauna lafiya ko ake a magance surutan da ke tare da mu kowa ya kawo tunaninsa kowa ya kawo gudunmuwarsa a zauna nan in ba haka ba duk fata wadda za ka yi ko kai kowane malami ne kai sai wanda ya ga dama ya dauki fatawarka sai mabiyarka za su dauki wadda wanda bai ga dama ba sai ki dauka duk abin da za ka faɗa a unguwarku wata unguwar sai wani sai a'a ba zai dauka ba tunda kuma rayuwar haɗe ake tilas wata rayuwa ta yi tasiri cikin wata rayuwa yasa sai an dawo wannan rayuwa ta turawa da muka sa muka ɗauko yanzu sai mu tsinci abin da yake ciki mai amfani mu aiki da shi duk abin da zai cuci addinin mu ko al'adar mu watsar da shi zamu gani muke cewa wannan halin rayuwa da suke ciki din nan jin daɗi suke yi wallahi tallahi ba jin daɗi suke yi ba duk wanda ya san rayuwar musulunci ya san cewa rayuwar turawa babu daɗi a ciki inda za ka ji a cikin radio bi a ingila ne ko a amerika wai mutum ya ce yanzu ya gaji da cin namomin dabbobi yanzu naman mutum ake ake sayarwa ya fi tsada wai an gaji mutum na son yana da yanci yana son yin abin da zai yi yana son ya ji daɗi wai jin daɗi suke yi su kuma sai suka rata ina menene jin daɗi a cikin rayuwa sai mutum ya ci duk abin da yake son ya ci na halar ko na haram sai ya ga bai ji daɗi ba ya sa tufa wanda yake so mai tsada mai kyau mara kyau ko menene sai ga bai ji daɗi ba ya yi tafiya tsirara sai ga bai ji daɗi ba shine sai sun yaji da rayuwa wannan rayuwa akwai wani abu bayan ta ba mu fahimce ta ba duk abin da mutum ke son ya yi sai ya yi wai dan ya ji daɗi sai ya gama sai kuma babu daɗi duk abin da kake so lokacin da kake nema din shi ne kake ke da daɗi kana samun wannan abin ya zama bai da daɗi sai wani abin kuma daban kake har zuwa yau sai har ran da kuma to menene jin daɗi a cikin rayuwa a alhalin kai musulmi Allah ya hutace ka kai mumini Allah ya hutace ka ya gwada maka cewa menene za ka yi ka ji daɗin rayuwa Allah bai ce sai ka tara dukiya mai ɗimbin yawa ba ka ji daɗi Allah bai ce mulki za ka tara ka ji daɗi ba Allah bai ce jama'a za ka tara ne a jin daɗi duk abin da ka tara matukan ba Allah ke ciki ba sai ya zama ka wahala duk abin da za ka tara mulki ne ilimi ne jama'a ce dukiya ce ko menene sai Allah ya saka maka wahala a ciki menene za ka ji daɗi a ciki shine Allah ya takaita maka ya kawo maka cikin aya kwaya daya yace allazina amanu waɗanda suka ba da gaskiya wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah zukatansu na natsuwa da tuna Allah ala sai yace bi jam'il mali tatma'innu alqulub bi jam'il mulki tatma'innu alqulub bi jam'il ilmi tatma'innu alqulub sai yace bi zikrillah tatma'innu alqulub ala ku ji to fada ka kuji kina Allah madaukakin sarki shi ke kawo nutsuwar rai shi ne kama sanyin rai shi ne kama jin daɗin rayuwa shi ne kama kwanciyar hankali malamai suka ce suna Allah ɗin sai ka tara abu uku sa'annan ka zama cikin minan zakirin Allah kafiran wa zakiran wa'annan azkaru da ake salloli karatun Alkur'ani, Subahatu, la haula wala quwwata salatin annabi wa'annan duk baki ɗaya da suka taho wurin manzon Allah suna kamanta bangare ɗaya cikin tuna Allah saura biyu bangare na biyu cikin tuna Allah ka tara ƴan uwanka musulmi kana nuna kana gwada musu Allah yana son kaza Allah baya son kaza Allah ya hana kaza Allah ya halatta kaza kuna Allah ne ko mantawa da Allah ne sa'annan kuma na uku shine duk sa'an da ka ta ma wani abin da Allah baya so ka tuna Allah ka bari duk sa'an da ka ta ma wani abin da Allah ke so komai wahala ka tuna Allah ke so kai wa'annan abu uku sai ka tara su sa'annan zaka ji daɗin rayuwa in ba haka ba ka shiga wahala duk zikirin da za ka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita amma sai da ya fita dan wannan addini ya yadu sai da ya je sai suka wurge suka jijjefe shi da duwa aka ce ai ko mala'ika ne ya hada maka duk duwa sai ya a kyale su watakila za su zo cikin jikokin da za su haifa a samu masu masu la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai da ya fita ya yada addinin Allah addinin Allah shi ya dame shi ba wai mulki da rayuwa da menene shi ya dame a'a Allah madaukakin sarki ya yadda abinda ya dame su kenan haka dukkan annabawa suke annabi Yusuf har cikin kurkuku sai da kira zuwa addinin Allah dan duk halin da kake ciki ana son ka tallata wa mutane addinin Allah annabi Yusuf hali ya saka ya shiga kurkuku bai sake ya ce tun da ya shiga kurkuku bari ya yi lalaci ba shi ma a'a kuna lalaci su sai kauci har da bukatar su ta kama sai suka ce wannan mutumin mun ga mutumin kirki ne ba shi ba ya lalace kamar mu wannan mafarkai yara muka yi bara mu je mu tambaye sai suka je suka tambaye ne mafarki kaza kaza inni in wa qala al-akharu inni kal arani kaza kaza kaza kaza sai ce to yanzu ya samu daman da zai shigar da bin Allah cikin zukatan sai ce la ya yati kuma ta ta'amul turzakani illa nabba'tu kuma bi ta'wili ba ma wannan da kuka zo da shi ba duk wani abin da wani arziki da zai zo muku zai iya mai muku fassara to sai ce inna ma utitu ala ilmin indi yace zalikuma mimma allamani rabbi kaga yanzu ya jawo hankali su zuwa wurwa bai kira kan bai kira su zuwa kan kai ko bautata miki ba bai ce zalikuma mimma allamani rabbi abinda ubangiji na ya gwada mini kenan ya sanar da ni ya nuna mini inni taraktu millata qaumin a sai ashe ba ni kadai Allah zai gwada ma ba kuma in kuka bi hanyar da nabi sai Allah ya gwada muku sai ce inni taraktu millata qaumin saboda ni na kauce ma wa'annan hanyoyi marasa kyau wata ba a millata ba iya ibrahim wa isa kai lahan waye yace abinda nayi kenan ma'ana sai ya jawo hankali su ya sada su da Allah madaukakin sarki to haka ake nema kai ake so gare su kai ma manzon Allah ce dukkan musulmi yana cikin kafa ne cikin kafofin addinin musulunci kada ka yadda a zalunci a ko a muzguna ma addini ko a zammonin addinin musulunci ta hanyar ka duk halin da kake ciki gabar a san kana da bambanci kan waɗanda ba musulmai ba don addini don su ga kyan addinin musulunci su shigo a ciki amma inda suke shan jiya ka je ka sha inda suke fasikanci tare da me za su ga bambanci cikin game da addinin ka sai su yi ka sai sai kwaɗayin shiga a ciki sa'annan kuma ka gama baki ɗaya rayuwar ka shekara sittin saba'in tamanin ɗayin ka yawa ka kai ɗari ka gama yawa amfanin da kake a cikin rayuwa amfanin mai kace a cikin rayuwa wannan addini kafin ya iso mana yaya aka yi waɗannan mutane da suka je su da suka manta da jin daɗin rayuwa saboda wannan addini ya iso mana ba haka mu da kakanni mu duk kuma maguzawa duk wanda ya musu ba maguzi ne ba ko masa to yanzu mu ne za ma addini alfakari ko kuwa addini ne zai mana alfakari yanzu addini ba shi da hakki akan mu mu yaɗa shi mu sallata shi a cikin sana'arka a cikin aikinka a cikin mulkinka in mulki kake da shi ga annabi Yusuf an ce yana mulki yayi kira zuwa addinin Allah in malamin makaranta ne kai in dan kasuwa ne kai ko me kake yi kai kira zuwa addinin Allah saboda ka samu yardar Allah in ba haka ba rayuwarka ta zama kasara ba ka da baka ci baka ci moriyar rayuwarka ba har abada don komai yawancin ranka shekara 60 70 80 ta mutu kana mutuwa din wannan matsala ta gama wata matsala da ban za ta ci rannan za ka ciza hannu za ka yi nadama za ka kaunaci ina ma da a sake dawowa da kai duniya duk wani abu kaurace masa za ka yi banda abin da Allah zai yi dare. to kafin ka kai wannan hali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya bayyana maka komai illa illa sai ka zamo ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahdura ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahdura dan ka ji dadin duniya sai kai watsi da addinin Allah sai ka zo farka jin dadin duniya ne duniyar musulmai sun fi duniyar nan duk kuɗi da daɗin rayuwa amma sun fi kowa shiga cikin kaskan saboda ne saboda wai saboda wai su suna son su ji daɗin rayuwa sai suka watsar da addinin Allah da a cikin rayuwar duniya wa ya san balarabawa a cikin tarihi ba su da tarihin gini shine musulmi manzon Allah da mace zo ka samu daraja kaskantattu suna ji suna gani cikin wulakanci su da kansu ina ina ya gaba dukiyar su duk suna suna tafiya sa'annan suna kai ma addinin musulunci kas wulakanci ba mai iya cewa komai don ba